Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 26 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Gwamnatin jihar Anambra ta saka dokar hana fita a wasu ƙananan hukumomi guda bakwai da ke jihar biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu a kwanan nan. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa a yau Alhamis aka damƙawa hukumomin ƙasar wata cibiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gina a jihar Talabere. tare da haɗin gwiwar wasu manyan ƙasashen duniya domin karɓar mutanen da suka tuba daga aikata ayyukan ta'addanci. mun gani yawancin su duka hankalinsu ya koma wurin zaman lahiya sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar zafafan tambayoyi kan tsawon lokacin da suka kwashe kafin su kai ɗauki a makarantar da wani ɗan bindiga ya harba yara sha tara da malamai biyu har lahira a wannan makon. Jami'ai sun ce ɗan bindiga mai suna Salvador Ramos mai shekaru sha takwas wanda ya daina zuwa makaranta ya kwashe minti arba'in zuwa sa'a ɗaya yana cin karansa babu baka a makarantar. kafin daga bisani 'yan sanda su kutsa wani aji hudu na firamare inda ya riga ya kashe mutum ashirin da 21 a makarantar da ake kira rock elementary school da ke garin uvalde a jihar ta texas waɗanda suka shaida lamarin sun ce iyayen yaran da ɗan bindigar ya ritsa da su a makarantar sun yi ta yi wa 'yan sanda ihu da su kutsa cikin ginin a lokacin harbin wanda ya auku a ranar talata amma hakan ya citira su da 'yan sanda sun ce ba su da masaniya kan iya tsawon lokacin da ɗan bindigar ya kwashe a cikin ginin makarantar a wani hukunci da ta yanke wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar new york da ke nan amurka ta ce dole tsohon shugaban ƙasar donald trump ya amsa tambayoyi ƙarƙashin rantsuwa a binciken da ake yi kan harkokin kasuwancinsa kotun ɗaukaka ƙarar mai alƙalai hudu ta jaddada hukuncin da alƙali arthur engoron ya yanke a manhattan a ranar 17 ga watan fabrairu wanda ya aika wa trump da manyan 'ya'yansa takardar gayyata don ba da shaida a binciken da babban attorney general latisha james take yi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap ya ruwaito shi dai trump ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun da zumar ganin an yi watsi da shi lauyoyinsa sun yi ikirarin cewa baiwa tsohon shugaban ƙasar umarnin ya bayyana a gaban kotun don ba da shaida ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa saboda za a iya amfani da amsar da za su bayar don gudanar da binciken da ya shafi wasu manyan laifuka. Babban kamfanin matatar mai na Suras a jamhuriyar Nijar ya tallafa al'ummar mai bagari da ke kusa da shi duba da cewa gonakin al'ummar wannan yanki ne aka gina wannan matata. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaram. wannan tallafi da kamfanin na soras ta kawo ma garin mai bagari ya biyo bayan yadda su ma al'ummar da ke kusa da matatar man kasancewar kamfanin na kusa da su darakta janar wato haruna ali na kamfanin ya nuna cewar shekaru goma kenan da soras ta yi a wannan waje ya dace su mora haji ibrahim mataimakin daraktan shine ya fassara bayanin da daraktan ya yi da kuzari na shugabanninmu wannan matakan mai yau ana unwani da ita kuma unwaninta ko cin unwaninta ya sa aka zo nan har ta yi kalas dan al'umman gari mai bakari kenan abu ne na jin daɗi ba shi kenan ba daraktan matatar man ya kara da cewa za su gina makarantar kwana na ɗiya mata don a kara inganta musu ilimin su insha Allah tsoron tana da wannan program na gina wannan eh, makaranta gurin kwana na 'yan mata. Ibro Karimu ne shugaban gundumar ta natijan hankali ya yi ga iyayen yara na su kula da kawo yaran su makarantu saboda muhimmancin ilimi a yau. A rayuwa fannin karatu shi ne wani abu, yau in ba ilimi ba inda za su zuwa. Tallafi wanga da hankali, tallafi ne mai mahimmanci. Ahmadu Haruna shine daraktan makarantar ya ce za su yi kokari su tattala waɗannan tallafi da Soras din ta basu. Ahmadu Haruna wallahi zan mu tattala shi da kyau da kyau tunda tabuloli na shekara 20 ina lakwal ko kuma ina bin lakwaloli Mun gaba inda muka samu ekipaman na kalas yadda tablikin wannan ko hawan da kai kai babban mutum ba yadda zaka yi ka karya ta ko kuma ta lalata. su ma dai al'ummar na garin mai bagari sun nuna farin cikin su kamar haka. mun ji daɗin wannan kalas da aka mumu Allah bunƙasa mu zan mu tattalin ta kuma insha Allah har mu har taba kunnen mu hawa nana sai daɗi sai alheri iyan mu da jikokin mu Allah bukata abu Allah kara hore mu ji daɗi tamar abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar to ƙarshen labaran duniyar kenan sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Da farko za mu fara da kudu maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Anambra ta sanya dokar hana zirga-zirgar ababen hawa daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe a wasu ƙananan hukumomi guda bakwai da ke jihar sakamakon yawaitar kashe-kashen jama'a da ake fuskanta a jihar. Dokar dai ta fara aiki ne daga yau 26 ga watan Mayu. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. Gwamnan jihar ta Anambra Farfesa Charles Saladu shine ya sanar da haka a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar jihar gama abin da yake cewa. 20 Friday the 26th day of May, a 6 p.m. to 6 a.m. curfew is hereby placed on motorcycles, Okada, tricycles. Uh yana cewa ne gwamnatin jihar anambara ta saka dokar hana fitar dare a wasu sassan jihar musamman daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe daga ranar 26 ga watan mayu na shekara ta 2022 da muke ciki har sai abin da hali ya yi sakamakon wasu rahotanni na sirri da muka samu daga jami'an tsaro saboda samun sabon salo na kashe-kashe a wasu ƙananan hukumomi a jihar ta anambra dokar dai ta shafi ƙananan hukumomi bakwai inda tashe-tashen hankula suka fi tsananta haka kuma gwamnatin jihar ta anambra ta dakatar da zirga-zirgar babura musamman masu kafa uku wannan matakin dai na zuwa ne bayan halaka wata mata mai ciki da yaranta hudu a jihar ta anambra da ma wasu da dama da suka rasa rayukansu sakamakon sabon nau'i na kashe-kashe da ake zargin kungiyar ipoc da aikatawa da haka kuma na ji ra'ayoyin 'yan jihar ta anambra da ma mazauna jihar gama abin da suke cewa dangane da wannan sabuwar doka. It will reduce it a little, but not finally, as in. So for you to leave your office by six, it won't work. The only thing they need is security. they should put enough security. Wannan tana cewa ne sunana Blessing Maxin. Takin da gwamnatin jihar Anambra ta ɗauka zai kawo sauƙi ga lamarin tsaro a jihar ta Anambra. To amma kuma ba zai kawo ƙarshen matsalolin ba baki ɗaya. kuma a ra'ayina barin wurin aiki ko kuma wurin kasuwanci baya da sauki karfe shidda zuwa karfe shidda na safe to amma dai wannan dokar za ta taimaka game da rage sha'anin tsaro a jihar ta anambara a ra'ayina anan shine a daina nuna bambanci wanda zai kawo sauki game da matsalar tsaro a jihar kuma wannan matar da aka kashe da 'ya'ya hudu ya kamata doka ta yi aikinta. They should get to know the people that killed the woman and find pass their judgment on them. Da haka kuma na ji ta bakin sarkin Hausawan babban birnin kasuwancin nan na Onitsha Alhaji Ilyasu Yushau kuma ga abin da yake cewa. Ah, insha Allah da izinin Allah zai kawo sauki. Muna mure muna roƙon ku yan jarida ku gaya ma gwamnati tarayya ta ƙara gyaman tsaro a nan Brazil. Domin kowa akwai da yake neman abincin shi. sun da suke nima abincin su arewa yanzu ya mun arewa kace dawo nan ba zai taɓa yin dawa. tashe-tashen hankula dai da kashe-kashe da ake zargin kungiyar ipoc da aikatawa a yankin kudu maso gabashin najeriya najeriya na hasarar da dimbin dalolin amurka a kowane mako lamido abubakar sakkwato muryar amurka fatakwal najeriya madalla a gaida Lamidu abubakar sakkwato yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yau Alhamis aka yi bikin ma hukumomin ƙasar wata cibiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gina a jihar Talabiri da haɗin gwiwar wasu manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka domin karɓar mutanen da suka tuba daga aikar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi jama'a. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga jihar Talabiri. Rashin aikin yi ko rashin wata kwakwarar madogara na daga cikin hujjojin da ake ayyanawa a matsayin dalilan da ke sanya matasa fadawa tarkon kungiyoyin ta'addanci ko na 'yan bindiga a irin wannan zamani na yawaitar aika-aika a kasashe matalauta irin su Nijar. dalili kenan hukumar undp da iom da tallafin kasashe irinsu amurka suka gina wata cibiya a garin hamdallahi na jihar tilaberi da nufin karbar mayakan da suka tuba domin so mai musu hudubar da za ta taimaka su samu canjin tunani tare da koyar da su sana'o'in hucewa kai takaici da yake karbar wannan cibiya a hukunce a madadin gwamnatin nishar Ministan cikin gida Hamma Adamu ya nuna mahimmancin wannan cibiya ta Central Transit. mun gani yawancinsu duka hankalinsu ya koma wurin zaman lahiya da muka gani sun hara bari wannan aiki na terrorism sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki a koya musu wasu abubuwa na rayuwa don su gane wannan aikin da suke ciki ba aikin kirki ba ne ya kamata su dawo su zamana lahiya da al'umma shi ya samu ka yi wannan santarcin. Wannan cibiya da ke matsayin ta farko da aka kafa a yankin Tilaberi mai fama da tashe-tashen hankula wani abu ne da ka iya tasiri wajen samo bakin zaren yanayin da aka shiga yau shekaru fiye da bakwai. Mai martaba sarkin Hamdallah mai yaƙi Umaru Tahiru na da ƙwarin gwiwar cimma gurin da aka sa gaba. wannan baki da aka kawo mun alheri ne tunda sun ke sun tuba sai mun karbe su da hannu biyu allah ya samu zama lahiya da su talakawa mu kiran da za musu su kwantar da hankalinsu a zamna lahiya kamar yadda rufije mun zamna lahiya da su su ma mun karbe su da hannu biyu allah ya sa gwamnati ya yi irikonsu yadda ya kamata samun irin wannan cibiya a garin hamdallahi da ke matsayin wata mahaɗar kabilu da al'adu al'adu mabambanta wani abin alfahari ne ga baki ɗayan al'ummar jihar Tilaberi. Wannan ya sa ɗan majalisar mashawartan da'irar ta Hamdallahi Isuhu Yakuba ke kiran matasa su yi karatun ta nutsu. Nan gari lahiya ne kuma ana so ko ya zo waɗanda suna rike da makamin nan su gane ko ya je makamin mu zo mu aikin kasan mu tashin kalibai da fani komi a baya hukumomin nijar da abokan hulɗa sun karɓi mayakan boko haram kusan 400 da suka tuba waɗanda aka zaunar a wata cibiyar musamman da ke garin gudumariya jihar difa don koyar da su ayyuka da sana'o'in hannu tare da basu darussan rayuwa kyawawan sakamakon da aka samu a ƙarƙashin wannan yunkuri ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya irin su amurka suka gina sabuwar cibiya a jihar tilaberi da nufin jan hankulan mayakan ƙungiyoyin ta'addancin yankin su ajiye makamai don rungumar zaman lafiya sule mumuni barma muryar amurka daga hamdallahi a jihar tilaberi jamhuriyar niger a gaida sulaman mana barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman. Labaran ƙarya jita-jita da camfe-camfe shekaru da dama sun kasance ƙalubale da dulƙusar da matakan yaƙi da cututtuka walau masu yaɗuwa ko marasa yaɗuwa a tsakanin al'umma. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ayyana irin waɗannan labaran ƙarya da jita-jita a matsayin babban hari kan kiwon lafiya da ke shafar ma'aikatan kiwon lafiya cibiyoyin kiwon lafiya da uwa uba ke sanya al'umma gujewa samun lafiya da shiga barazanar cututtuka da rasa rayuka har ma ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Kan haka ne hukumar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya wato NCDC tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Breakthrough Action suka horar da ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan jarida hanyoyin gane labaran ƙarya da jita-jita da ma camfe-camfe da tattara su don miƙa wa hukumomin da suka dace don magance su. Hajiya Rakiya kaila Kantana ita ce jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan cututtuka a ƙaramar hukumar Jas ta Arewa. Ta kuma sami horo kan hanyoyin daƙile yaduwar labaran bogi da jita-jita. Gaskiya wannan horarwa da muka yi har muka ɗauke shi muka sa shi into practice ko kuma muna aiki da shi a tsakanin jama'a zai rage yada wannan jita-jita in domin wasu jita-jitan ba na gaskiya ba ne misali kamar polio da ake ce an sa kwayan cutar hana haihuwa a ciki kin ga ba gaskiya ba ne ba abin da ya hada kwayan cutar polio da wajen haihuwa kwata-kwata to kin ga haka ma na corona da ake ce jini mutum yana kagewa har kuran karfe ma sai ya rike kin ga wannan ba jita-jitan da za a kama a rike ba ne jita-jita ne kawai na ka gani ka ga dama bari ka soki wannan program inda aka kawo wanda zai taimaki jama'a wanda zai kara mana karfin garkuwan jiki to kin ga irin wannan sai an tashi tsaye wajen wayar da kan jama'a mu hada da malaman addinin mu matan famuwa namu eh, eh, shugabannin road traffic nan shugabannin direbobi kenan da kuma uh, masu zama kungiyoyi na zaman kasa in community based organization to kin ga dukka in muka haɗa kai muka tafi tare da a ga hakan ba haka ba ne jita-jita ne kawai domin akwai wani ma da na yi rigakafin na ce masa ka je ka yi na corona sai ya ce min wa ai wai sai amin in ya gaba mutu ba tukuna to kin gani wani ma kawai za su ce wai ai ana yi maka zai sa mutum ya mutu to kina ga kaman wani mataki hukumomi za su ɗauka musamman domin idan suka ji jita-jita nan tunda yanzu an koya muku ta yadda za ku yada wannan kai musu labarin idan sun ji wani mataki ya kamata su ɗauka su hukumomi kenan gaskiya su suna jin wannan ya kamata su tashi tsaye wajen training daɗa koyar da mu kara mana fasaha mu ma kuma mu ci gaba da yaɗa wannan koyarwar da suka mana a tsakanin al'umma shine kawai zai rage jita-jita in saboda mai ko mata mai ciki yanzu sai a hana ta cin kwai wai da ta haifi barawo kinga kuma ba haka bane kin ga wannan duk yanzu ya kawo mutane sun gane ana rabawa ana karba ana bi gida gida ma ana ba su maganin ƙara jini suna karba yanzu so kuma yaya na samun lafiya mata ma tana aihuwa da ranta da lafiyanta cikin yardan Allah Ƙungiyoyi masu zaman kansu suna aiki tukuru wajen fahimtar da jama'a sanin haƙoƙinsu na samun kiwon lafiya mai inganci. Ƙungiyar Breakthrough Action tana taimakawa al'umma su sauya tunaninsu kan labaran karya da camfe-camfe kan cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, gane alamomin cutar tarin fuka da samar da magungunan cutar da sauransu. Ahmad Bashir Sange jami'i ne a ƙungiyar Breakthrough Action. Gaskiya mun koya hanyoyi wanda za mu binciko mu gane cewa abubuwan da ke faɗa jita-jita ne, ko mu tattara su mu tura su inda ya kamata, a je a binciko su sai kuma a fito da hanyar da za ta magance su don a wayar ma al'umma kai su gane cewa wannan al'armun ashe jita-jita ne a kawo musu da hanyoyin da suka fi dacewa da matakai da ya fi dacewa su dauka dangane da abubuwan da suke yawan faruwa na dangane da kiwon lafiya. To yawanci kuna aiki a tsakanin al'umma waɗanne irin jita-jita kuke ji musamman game da cututtuka. Wasu sukan sami su ce ai ka gama masu bayani cewa ciwo na da illoli kaza musamman su zazzabin cizon sauro wato malaria kenan su ce a'a wannan ai duk yaron da ka ganshi ko mutum da ka ganshi ya kamu ai rashin rashin jarinta ne ko kuma a jikinsa ne ba kwari ko kuma ai mayu ne ko ne abu makamancin haka to ka ga wannan duk matsaloli ne wanda ya kamata a mutane al'umma ma al'umma bayani don su dau matakin da ya kamata ba su tsaya wannan matakin ba kamar su corona kuma a ce a'a babu ita a ce wannan alluran ta kaza da wasu matsaloli makamanci haka ko masu kin karban polio duk mukan samu wannan tsakanin al'umma amma dangane da wannan karantar da muka samu insha Allah za a samu mafita da waraka dangane da wannan matsalolin wannan shine to wani lokaci idan aka kai wannan rahoto kuna ga kamar hukumomi sukan dauki matakan da suka dace alhamdulillah insha Allah muna da kyakkyawan zato da kuma yakini cewa wannan jita-jitan aka tattara shi aka je za a ga wani mataki ya kamata ɗauka wanda mutane za su ta ina ne ya kamata su samu bayani dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyansu don ya taɓa faruwa wasu shekarun baya wasu aka dinga yawo ana cewa a yi sha gishiri a yi wanka da gishiri saboda yana maganin ebola to mun ga irin wannan jita-jita ne saboda lokacin ba ɗau irin wannan matakin da za a yi mutane da kai akan lokaci ba ga abin ya sake dawo yana ta wahalar da mutane wanda rasa rayuka da yawa an nakasa mutane da yawa an janyo mutane da yawa cututtuka wanda har yanzu suna fama da wannan wanda ba ma fata ka kara dawowa. menene ma illar ah, wato waɗannan jita-jita jita-jita a tsakanin al'umma to alhamdulillahi kamar yadda suna yake jita-jita abu ne wanda ke bai shi da hujja abu ne wanda in aka cewa ya faɗa ma ba ya cewa ne ba ko kuma kai wani ne zai ce shi sunansa wani ya faɗi abu kasa wannan ɗin da ya ka tabbatar cewa abin da shi din wani ne abin da ya faɗan haka ne to wannan su ne jita-jita da ake fama da su amma in kuma aka ɗau mataki hakan ba ta faru ba. Hukumar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya wato NCDC ita ce ke da alhakin yin ɗamara da ganowa da ɗaukan matakan gaggawa kan cututtuka masu yaduwa da ka iya kasancewa barazana ga lafiyar jama'a. Jami'ar hukumar NCDC Sarah Peter ta ce hukumar ta gano cewa yaduwar jita-jita da labaran ƙarya na haddasa mutuwar jama'a fiye da cutar kanta. Shi ya sanya yanzu suke fuskantar fahimtar hanyoyin da mutane za su kai rahoton irin waɗannan labarai da ba na gaskiya ba zuwa ga hukumomi. Duk lokacin da COVID ya zo, mun ga abin da ya faru. Jita-jita nan ya hana mutane bi abin da an ce su yi, kamar su wanke hannunsu, su vaccine, mun gan ya causing a lot of problem a cikin wannan response na covid-19 so mun ce mu koya ma mutane yadda abun eh, care workers abun da ya kamata su yi in sun ji wannan jita-jita daga cikin su communities sun tara su there's a software akwai wani software da sun sa wannan jita-jita then akwai eh, in sun tura wancan um, software then za a they will confirm it a ce ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba in an yi wancan confirmation sa take tura ma state din a ce wannan ba gaskiya ba wannan gaskiya ne saboda za a je a gama almura abin da ya kamata su yi wato kamar ma najeriya an ga cewa wato waɗannan jita-jita sun yi yawa ne shi yasa ake neman hanyoyin da za a kawo karshen jita-jitan nan eh haka kamar lokacin ebola mun gani we um, ba ebola din ya kashe mutane shan eh, ruwan eh, salt ne ya kashe mutane so muna so mu karya wancan abun um, don gobe mun iya mu samu wani cuta wanda zai fi covid ba mu sani ba so yanzu muna so mutane su sani in kun ji jita-jita nan ku confirming wai ko wannan jita gaskiya ne ko ba gaskiya ba Eh, kamin ka tura ma wani in order to stop the spread of uh, fake news. Akwai waɗansu cututtuka ma da idan ka ji jita-jitan nan zaka iya aika ma NCDC domin a ɗauki mataki? Eh, kowane abin da ka ji a community. Sometimes kin ya ji strange illness. Ba mu san abin wansu strange illness ba mu san me. Wayansu cututtuka da ba ma san ko daga ina suka fito. Mm, so in kun ji wancan za a biya za a ga ma healthcare workers din sun sun sa a cikin wancan software. So yanzu an zo an doka sample nasu za a goda san me wani cuta ne yana kashe su mm. so um, kuma akwai cholera akwai oda csm akwai um, yellow fever akwai monkeypox akwai cucuka da yawa da in kun ji haka kun ya kusa eh, a gama healthcare worker sun sa a wancan software in sun tura sami a zo a gani ko me da me yana kashe mutane a wancan wuri don a tare da wuri masana dai na kara tunatar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar su ta daukan matakan kariya daga cututtuka da garzayawa asibiti da zarar sun harbi da kwayar cuta don samun daukin gaggawa zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Shirin yau zai fara ne da gaya muku fitattun manajojin kungiyoyin kulob ɗin ƙwallon ƙafa da suka kafa tarihi wanda zai yi wuyar karyawa. a kungiyoyin da suka jagoranta dangane da nasarorin da suka samu na farko zinajin zidane kocin kwallon kafa na faransa ya lashe kofuna guda uku na uefa champions league da real madrid daga shekarar 2016 zuwa 2018 sai pep guardiola shine koci ɗaya tilo a tarihin kwallon kafa da ya kai wasan dab da na kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarin turai na UEFA Champions League sau takwas ya kai wasan kusa da na ƙarshe na UCL sau biyu da Manchester City. Na uku shine Sir Alex Ferguson ya lashe kofuna guda goma sha uku na gasar Premier ta kasar Ingila da Manchester United ya kasance manajan United daga shekarar 1986 zuwa 2013. Na hudu Carlo Ancelotti kocin ɗan ƙasar italiya shine koci ɗaya tilo a tarihin kwallon ƙafa da ya taɓa lashe kowane daga cikin manyan league league guda biyar na turai ya lashe kofin gasar premier ta ingila a shekara 2010 da chelsea serie da ac milan league da psg bundesliga da bayern munich da gasar la liga ta 2021 zuwa 2022 da real madrid son heung-min da kuma mohamed salah su ne suka lashe takalmin zinare ta gasar premier ta kasar ingila na shekarar 2021 da kuma 2022 wannan shine karin farko da mutane biyu suka yi kankankan da kwallaye guda 23 kowannensu a kakar gasar kwallo na wannan shekara hakan ya taɓa faruwa a gasar cin takalmin zinare a shekarar 2018 zuwa 2019 inda salah da Aubameyang da kuma sadio Mane suka lashe kyautar takalmin zinarin ta hanyar yawan kwallaye guda 22 kowannensu rahotanni na bayanin cewa da daɗan tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon kafan arsenal wato Arsene Wenger a ƙarshe zai dawo fagen koyar da 'yan wasan ƙwallon kafa tun lokacin da ya adabo da harkar koyar da wasan tamola a shekara ta 2018 Hassan Winga dai zai fafata a gasar wasanni na shekarar 2022 na birnin Riyadh ta kasar Saudiya inda zai koyar da kulab guda biyu a haɗe. Za mu kakare shirin ne da labarin shugaban masu fafutukar kafa kasar biyar fara Namdi Kano. inda ya shaida wa babbar kotun tarayya da ke abuja cewa ya kasance masoyin kulob din kwallon kafa ta liverpool tun yana karamin yaro kamfanin dillancin labaran najeriya ya rawaito cewa cikin raha alkalin kotun mai shari'a yako ta tambayi lauyan namdi kanu mike zakome san ta ce ita masoyar kulob din liverpool ne kowane kulob ya fi so sai lauyan ya amsa mata da cewa shi ma din masoyin liverpool din ne sai ta tambayi namdi kanu cewa ko shi masoyin club din kungiyar kwallon kafa na chelsea ne aka ba shi kyautar kayan zanin da ya ci gaba da sawa a kotu sai kanu ya amsa mata cewa shi ma masoyin kungiyar club din ne na liverpool tun tana shekaru bakwai daga nan sai alkalin ta ba da umarni wa daraktan shari'a na dss da ke gaban kotu da ya ba da dama wa Kano ya kalli wasannin kwallon kafa da ya fi so abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. hukumomin tsaro a jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka na fuskantar zafafan tambayoyi kan tsawon lokacin da suka kwashe kafin su kai dauki a makarantar da wani dan bindiga ya harba yara sha tara da malamai biyu har lahira a wannan makon jami'ai sun ce dan bindiga mai suna salvador ramos mai shekaru sha takwas wanda ya zuwa makaranta ya kwashe minti arba'in zuwa sa'a daya yana cin karansa babu baka a makarantar kafin daga bisani 'yan sanda su kutsa wani aji hudu na firamare inda ya riga ya kashe mutum 21 a makarantar da ake kira rock elementary school da ke garin uvalde a jihar ta texas waɗanda suka shaida lamarin sun ce iyayen yaran da ɗan bindigar ya ritsa da su a makarantar sun yi ta yi wa 'yan sanda ihu da su kutsa cikin ginin a lokacin harbin wanda ya auku a ranar talata amma hakan ya ci tura su da 'yan sanda sun ce ba su da masaniya kan iya tsawon lokacin da ɗan bindigar ya kwashe a cikin ginin makarantar a wani hukunci da ta yanke wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar new york da ke nan amurka ta ce dole tsohon shugaban ƙasar donald trump ya amsa tambayoyi ƙarƙashin rantsuwa a binciken da ake yi kan harkokin kasuwancinsa kotun ɗaukaka ƙarar mai alƙalai hudu ta jaddada hukuncin da alƙalai arthur engoron ya yanke a manhattan a ranar 17 ga watan fabrairu wanda ya aika wa trump da manyan 'ya'yansa takardar gayyata don ba da shaida a binciken da babban attorney general latisha james take yi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni. Da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.